Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Laraba 15 ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga aisha da kanin labaran duniya to mahmud hafsoshin tsaron amurka da na wasu kasashe hamsin za su gana a yau laraba da kan samarwa ukraine karin makamai wata kotun soja a somalia ta ba da umarnin aiwatar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kungiyar ta da kayar baya ta al-shabab ministan kudin burtaniya ya bayyana kasafin kudin ma'aikatarsa a yau laraba yayin da ma'aikata a wasu bangare kuma suka shiga yajin aiki don jan hankali akan bambance-bambance na albashi da suka da kuma hauhawar farashi kanin labaran duniyar kenan to a najeriya yayin da aka tunkari zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi kowane irin shiri jami'an tsaro suka yi don tabbatar da an gudanar da zaben lami lafiya Hukumar 'yan sanda ta ɗauki kyakkyawan matakai na tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Kuma jami'anmu wanda suke fararen kaya an watsa su lungu da sako na Najeriya. To a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya kamar sauran jihohi jam'iyyun siyasa ne ke ci gaba da yin haramar tunkarar wannan zaɓe. muna da kyakkyawan zato cewa za mu yi nasara a wannan zaben. Batun kada gwamna mai ci mu baya ma ba mu tsoro ko kuma shakka ko misƙala zaratin. Muna kuma tafa da somin taɓin hirar da muka yi da shugaban jami'ar APC na ƙasa sanata Abdullahi Adamu da kuma shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Hikaya zai gabatar da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Masu raro Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. da akwai yiwuwar cewa batun samawa ukraine karin makamai iya kasance kan gaba cikin abubuwan da za a tattauna yayin da hafsoshin tsaron amurka suke shirin ganawa da hafsoshin tsaron kimanin kasashe hamsin a yau laraba inda za a tattauna makaman da ukraine take bukata don kare kanta daga mamayar rasha sakataren tsaron amurka lloyd austin ne zai jagoranci ganawar da za a yi ta yanar gizo daga pentagon bayan da kungiyar tsaron dakarun ukraine suka haɗu a filin jirgin saman ranstein a jamus jami'an amurka tarayyar turai da nato duk sun yi alkawarin ƙara ƙaimi wajen samarwa wato ukraine ƙarin makamai da masu kansu yayin da ake ci gaba da yaƙi babu ƙaƙƙautawa a ukraine sama da shekara guda bayan da rasha ta fara barin wuta. Wata tawagar 'yan Myanmar za ta kai ziyara sassanin 'yan gudun hijirar Rohingya a Bangladesh cikin wannan makon domin tantance wasu 'yan ɗaruruwan mutanen da ake duba yiwuwar su ƙasarsu ta asali ƙarƙashin wani shirin mai da mutane matsugunansu a matakin gwaji. Ko da yake jami'an Bangladesh sun ce har yanzu ba a tabbatar da lokacin da za su tafin ba. kimanin 'yan gudun hijira musulmai 'yan rohingya miliyan ɗaya ne suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da ke gundumar iyakar cox baza a bangladesh mafi akasarinsu sun guje wa samaman sojojin myanmar ne a shekarar 2017 kwamishana mai kula da harkokin tallafin 'yan gudun hijira da mai da su gidajensu muhammad mizanur rahman ya fada wa reuters cewa 'yan gudun hijira 1,140 ne ake shirin mai da su wato ƙasarsu a ƙarƙashin shirin kuma a yanzu an kammala wa mutane 711 duk abubuwan da ya kamata. Ministan kudin Burtaniya ya bayyana kasafin kudin ma'aikatarsa a yau Laraba, yayin da ma'aikata a wasu bangare suka shiga yajin aiki don jan hankali akan bambance-bambancen albashinsu da kuma hauhawan farashin kayan masarufi. Jeremy Hunt yana shirin bayyana a gaban majalisa domin bayyana yadda zai bunƙasa tattalin arzikin Burtaniya. Hunt ya kore kiran rage haraji sannan ya bayyana sabon kuɗi da za a kashe a kan tsaro dala biliyan shida da da kuma ƙarin kuɗi da za a kashe a fannin kiwon lafiya. Sannan kuma gwamnatin ta ki amincewa da buƙatar ma'aikatan gwamnati na yi musu ƙarin albashi domin rage raɗaɗin tsadar rayuwa tare da bayyana cewa babu abin da ƙarin albashin zai haifar illa ta'azzara wato tsadar rayuwar ta ta'azzara. To nan gaba kaɗan Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar yanzu bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya yayin da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi ke ƙara karatowa hukumomin tsaro a ƙasar na ci gaba da bayyana irin matakan da suka ɗauka domin ganin an gudanar da zaben lami lafiya. hakan na zuwa ne yayin da mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro manjo don baba ga na manguno ritaya ya gargadi masu shirin tada zaune tsaye kamar da za ku ji a wani rahoto da hassan mai na kaina ya yi mana daga abuja What we not want to happen for anybody to preempt and to take the law into his or her own hands. I want to be very, very clear on this. mai baiwa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaro major general babagana mangono kenan ke aikewa da gargadi ga duk masu ruwa da tsaki da su guji raga malam masallaci ko ɗaukar doka a hannu yayin zaben gwamnoni da za a yi ranar asabar mai zuwa idan allah ya kai mu inda ya ƙara da cewar zaben na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi ka iya zama mai sarƙaƙiyar gaske ba kamar na shugaban ƙasa ba duba da kalaman na mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro cewar zaben na gwamnoni ka iya zama mai sarkakiya na tuntuɓi mai fashin baki kan al'amuran siyasa dr sa'id ahmed dokawa na sashen kimiyyar siyasa a jami'ar bayero ko ta wace fuska yake kallon waɗannan kalamai samun barazanar tsaro a wasu jihohi a wannan zaben ba za ta wuce cewar akwai jam'iyyu masu ƙarfi da kowace ake ganin za ta iya yin tasiri ba kuma za ta iya yiwuwa jam'iyya mai mulki ta matsu a kan ba za ta faɗi zaɓe ba sannan kuma jam'iyyar hamayya mai ƙarfi ta matsa a kan sai sai ta karɓi mulki to wannan wata kilshi ne abin da ike zai iya aukuwa. It is therefore important for parties and candidates to speak to, to their agents and supporters. Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu ke jaddada bukatar da ake wa jam'iyyun siyasu da kuma 'yan takara na su ji hankalin wakilai da magoya bayansu kan mahimmancin zaman lafiya yayin shi wannan zaɓe. su kuma ɗau wannan zaɓe a matsayin gasa ba yaƙi ba. To see the election as a contest and not war. Dangane da samar da tsaro yayin shi wannan zaɓe na tuntubi csp almustapha sani da ke sashen hulɗa da jama'a a hedikwatar 'yan sandan najeriya kawo yanzu kowane irin shiri suka yi Hukumar 'yan sanda ta ɗauki kyakkyawan matakai na tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali kuma hukumar 'yan sanda ƙarƙashin jagorancin shi speta janar na 'yan sanda ba da ma ƙarin kayayyakin aiki ga dukkan jihohi domin a tabbatar da wannan tsaro kuma jami'anmu wanda suke fararen kaya an watsa su lungu da sako na Najeriya domin su samo mana bayanai na sirri akan wanda suke so su tayar da tarzoma. Zadi a yi zaɓen ne na kujerun gwamnoni 28 da kuma 'yan majalisun jihohi guda 993 kuma jihohin da ba za a gudanar da zaben ba su ne anambra edo bayelsa ikiti imo ondo oshin da kogi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniya. Wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfi Cyclone Freddy tana ci gaba da yin barna a Afirka ta kudu inda ta yi sanadiyar hallaka akalla mutane 56 a Malawi da Mozambique tunda ta afka yankin karo na biyu tun ranar Asabar da ta gabata hukumomi suka tabbatar. 'Yan sandan garin sun ce mutane 51 a Malawi da kuma wasu 36 a Chilobo cibiyar kasuwancin blanta da ke tsakanin wato tsakiyar kasar ne suka mutu yayin da wasu da dama kuma suka bata ko kuma suka yi rauni. Hukumomi a Malawi sun ba da rahoton cewa mutane biyar ne suka mutu a kasar tun ranar Asabar. waɗanda suka mutu a malawin sun hada da mutane biyar 'yan gidan ɗaya waɗanda suka mutu a Ndirandi birnin Blantyre bayan da mahaukaciyar guguwar iskar freddy da ruwan sama mai karfi kamar da bakin kwarya ya lalata gidansu a cewar rahoton 'yan sanda daga ƙarshe wata kotun soja a somaliya ta ba da umarnin a aiwatar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kungiyar ta da kayar baya ta al-shabab waɗanda ta ce sun yi shigar burtu a matsayin likita da soja domin su samu damar kai har haren bam da harbe-harbe kotun ɗaukaka karar sojin da ke mogadishu a yau laraba ne ta bada umarnin aiwatar da hukuncin kisan ga mutanen waɗanda wato maza uku kotun ta ce muhammad abdi nur jiro ɗan shekaru 38 ya yi amfani da sunan karya har ma da kiran kanshi dakta fana sannan ya ce shi likitan kwakwalwa ne hukumomi sun ce shi ke da alhakin kai harin da ya kashe wato mutum ashirin a wani gidan cin abinci a mogadishu a shekarar 2021 hukumomi sun ce tun shekarar 2021 ya kai hare-haren ban biyu wani gidan cin abinci a mogadishu inda ya kashe mutane ashirin. a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kasa da kwanaki hudu da suka rage a yi zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a Najeriya wasu daga cikin jam'iyyun da ke takarar kujerar gwamna a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin kasar da mazauna jihar sun bayyana yadda suke haramar wato tunkarar wannan zaɓe mai ɗimbin tarihi. Lado Salisu Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani daga Yola. Tuni dai wasu 'yan takarkarun gwamna a jihar Adamawa na ci gaba da kimtsawa domin tunkarar zaben gwamnoni da na 'yan majalisu a jihar Adamawa. Mr. Solomon Kumangar shine mai magana da yawun gwamnan jihar Adamawa wadda ke neman zagaye na biyu a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP wadda ya ce. A shirye wannan gwamna yake ko gobe na aka ce za a yi zaben nan wannan gwamna a shirye yake saboda muna da kyakkyawan zato cewa za mu yi nasara a wannan zaben. A bangaren jam'iyyar APC kuwa Malam Ahmed Sajo shine mai magana da yawun sanata aishatu dairu ahmed binani wadda jam'iyyar apc ta tsayar a matsayin 'yan takarar gamna a jihar adamawa wadda ya ce sun kammala dukkanin shirye-shirye domin shiga wannan zaben kuma su ne da nasara batun kada gwamna mai ci mu baya ma bamu. tsoro ko kuma shakka ko misƙala zaratin a kasancewar ta mace mutane na dubawa wai zancen zaben mace yana da wahala to ita aisha binani babu abin da take da shi ma da yake nan muhimmin kamar tausayawa al'umma da take yi wasu daga cikin yan jihar adamawan na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta wasu na ganin ya kamata gamna amadu umaru fintiri na tutar jam'iyyar pdp ya sake dawowa a zagaye na biyu wasu kuwa na ganin akasin hakan eto eh ana wakam dace ba yawa saboda shi mutum ne wanda ya kamun yin mun gani a lokacin gwamnatin baba mai mangoro yana spika an ba da awo kyauta aihuwa kyauta tsoho mai shekara 60 duka jinyan su kyauta amma shi ya gagara ya bada wannan abun da baba mai mangoro ya bayar abun da ya samu muke so ta zama mana gwamna na farko dai hajji aishatu ahmed bina ne ita ba bakuwa bane a wurin mu especially mu yan adamawa adamawa state baki daya ta yi member house of representative ta taimaka wa al'umma kwarai da gaske inda baka tsammani ta rike kujeran sanata lokal gwamnan guda bakwai ta taimaka kwarai da gaske. Ma iya cewa dai ba a san macito ba sai miya ta kare domin kuwa jam'iyyu goma sha uku ne ke shirin shiga takarar gwamna da na 'yan majalisu a jihar Adamawa waɗanda suka hada da jam'iyyar PDP mai mulki a jihar sai kuma jam'iyyar APC da kuma SDP hada ma da ADC sai kuma jam'iyyar Labour Party da kuma jam'iyyar ANPP da dai sauransu. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To a Najeriya har ila yau shugaban jam'iyyar APC mai mulki sanata Abdullahi Adam ya ce shan kaye da wasu jigajigan jam'iyyar su suka yi a zaben ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2023 abin ayaba ma jam'iyyar su ne bisa shirya zaɓe na gaskiya. Shugaban jam'iyyar ta APC ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da ya yi da sashen Hausa na murya Amurka a Abuja. To ni ina man. na apc na najeriya baki daya dan takara na apc a mazaɓata ya faɗi wanda ya ci zaɓen shugaban ƙasa a mazaɓen shi a Legas ya yi gwamnan Legas shekara takwas ya faɗi. Gwamna a Kebbi shekara shi ta takwas kenan ya faɗi. Gwamnan Katsina jihar shugaban ƙasa ya faɗi. In a kona da ya kamata wa shi shi a yaba mana. babu son zuciya babu babu babu ha'inci saboda haka yadda aka zace ba haka kasance ba duk mai mutum wanda ke mai hankali kuma mai gaskiya dole ya yaba mana don ba wanda zai zaɓe yana kan gado ya so ya faɗi shugaban jami'ar apc na ƙasa sanata abdullahi adamu kenan kuma wannan somin taɓa ne za mu kawo muku cikakkiyar hirar a shirinmu na gaba idan allah ya yarda ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya arewa a yau Masu raro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba shawarwarin samun bakin zaren dawo da arewa kan yadda yankin yake a rabin karnin da ya gabata. Ba kalubalen tsaro ko bambance-bambancen da kan kawo saɓani a tsakanin al'ummar yankin mai yawan ƙabilu, addini da al'ada. Akasarin masu sharhi na cewa matukar aka ɗauki wasu matakai masu ma'ana za a iya kawo gyaran da ake bukata. Muna tare da Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar amadu Bello ta Zaria. da shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Usman Bello Kumo. Are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Farko ga bayanan Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti da ya ɗauko bayanai kan zaman tare, tarihi da siyasar Arewa. Wato akwai fata game da Arewa, ba za mu ce gaba ɗaya babu fata ba, saboda a Arewa nan muna da al'umma. muna da arziki akwai abubuwan da muka rasa waɗanda yake su ne suka jawo muka samu wannan koma baya da muke gani a yau babban abin da ya ja mana koma baya shine taɓarɓarewan iyali iyali ya taɓarɓare tarbiyya ta taɓarɓare ban abin da ya ja wannan kuma shine iyaye sun yi sakaci da abin da allah ya ɗora musu wannan shine babban abin da ya fara ja mana matsaloli a arewa abu na biyu shine mun watsar da harkan ilimi ina iya tunawa a shekarun 1980 akwai jihohi da suka yi hoɓasa kamar jihar bauchi da jihar kano da jihar katsina wannan abubuwan da suka yi a cikin 'yan shekaru kaɗan ya jawo a lokacin nan a cikin shekarun 1990 da farkon shekaru ta 2000 an samu ainihin injiniyoyi da likitoci da lauyoyi waɗanda a yanzu su ne suke rike da wurare musamman masu muhimmanci na ilimi ɗin da kotuna da kuma asibitocinmu saboda haka in ka duba wannan ashe wani abu ne wanda ba mu yi ba shi ya jawo wannan arewan namun ta taɓarɓare kuma abin da ya kara. ɓata al'amura shine wannan tsari na siyasa da muka samu kanmu a ciki shi siyasa na demokuraɗiyya gaba ɗayan shi ginshikin shi ilimi ne ruwan bayan shi ilimi ne sannan abin da zai yi sustaining na shi zai rike shi ilimi ne to wannan abun shi muka rasa shi yasa da yan siyasan mu da mu din gaba daya ya zamanto ba mu iya to zama mu duba menene zai kawo arewa din ci gaba sai dai kawai menene mu za mu samu wannan shine abin da ya kawo taɓarɓarewan arewa saboda haka in dai har mun gano cewa wannan shine matsalan to kenan kaga akwai hope za mu iya mu dawo mu duba waɗannan abubuwa mu ga yadda za mu gyara waɗannan matsaloli abu na farko da za mu yi shine mu ga tsarin ilimin mu ya yake menene ya kamata mu yi a tsarin ilimin mu wanda zai dawo da ilimi martaban ilimi a jihohinmu na arewa wannan ba aiki ne na gwamna ɗaya ba aiki ne na kusan dukkan gwamnonin a gwamnoni 19 na arewacin najeriya akwai abubuwa da aka yi a shekara ta 2013 wanda ina cikin wannan tsari da aka yi din arewa house ta jami'ar amadu bello ta ɗauki nauyi wasu masana daga arewa nan suka haɗu a kaduna aka fito da road map ban da yadda san sa road map ba wata ainihin wato kaman taswira wadda za ta kawo ta zo ta yi adresin wato ta duba waɗannan matsaloli na arewa sannan a duba da gwamnoninmu da masananmu a ga yadda za a yi a warware waɗannan matsaloli ɗin a cikin waɗansu shekaru da muka ɗauka wa kanmu a ciki akwai waɗanda lokacin suna neman takarar gwamna akwai wanda lokacin suna neman takarar yan majalisa akwai wanda suna neman takarar sanar akwai kuma wanda ma suna neman takarar shugaban ƙasa ne amma abun mamaki da aka zo bayan shekara da dubu da sha biyar gwamnoni kaɗan ne suka ɗauki wannan taswira ɗin suka fara aiki da ita in za mu koma wannan taswira ɗin mu duba yadda za mu magance matsaloli na ilimi mu duba yadda za mu magance matsaloli na rashin tarbiyya sannan mu duba yadda za mu magance matsaloli na rashin aikin yi in muka yi wannan to arewa tana da hope. mun gode dokta arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Shi ko Usman Bello Kumo ya shiga babin tarihi ne don fito da wannan mafita ta farfado da kyakkyawar fata ga yankin na Arewa. Za a iya samun gyara don na Allah ba sa karewa, amma akwai bukatar da gwamnoni da sarakuna da malamin addinai da kungiyoyin matasa da kungiyoyin mata da masu hannu da shuni masu arziki da 'yan kasuwa da makamantan duk wanda ya dace ya kamata a kai hankali nesa ya kamata a yadda cewa zamani ya zo cewa duk abin da za ka yi ya zama na kayi lissafi mu zauna mu duba kanmu mu duba baya mu duba yau sai mu yi amfani da shi mu fassara gobe don lokacin da za a yi kowane al'amari mutane su daina yin shan kai mu nitsu mu duba mu tausaya wa na baya da suke tasowa 'ya'yanmu mu ai karfi mu karyan mu ya kare amma wannan arewar ba a mata adalci ba ba kuma aina tsammani in ba a canza takun ba ba a da niyan mata adalci saboda haka ina da kyakkyawan zato cewa har yau akwai mutanen kirki a mu akwai mutanen kirki a malaman addinanmu akwai mutanen kirki a 'yan siyasanmu akwai mutanen kirki a jami'an tsaronmu saboda haka akwai bukatan samu wani sabon tunani na menene matsayin arewa a kason da za a sake na shugabancin ƙasar nan wato dai ma'ana har yanzu abubuwa ba su dusashe gaba ɗaya ba akwai sauran fata da kuke hangowa ga wannan yankin sosai kuwa ƙasashe da yawa sun shiga cikin wannan turbulence kuma sun fita yi amma dai abin da yake muhimmi shine a ɗabbaka adalci adalci daga shugabanni da kuma adalci akan mabiya sannan adalci da abi al'amura kamar yadda addini ya shimfiɗa ko kuma zamantakewa ya shimfiɗa a daina kyaman juna sannan a rage yawan abin da zai creating suspicion a tsakanin waɗanda suke zamantakewansu in an samu irin wa'annan ina ganin kamar insha Allah za a samu mafita wato ana cewa yawanci 'yan siyasa na yankin da 'yan boko su ne ba su da kishi shi yasa yankin yadda ake ta maganar sardauna sardauna har yanzu bai ci gaba sai dai rika kawo tarihin waɗanda suka shuɗe kawai wala wannan duk ba gaskiya bane in ka duba zanen zamani yanzu mutum nawa ne suka goma makaranta ba su da aiki a lokacin sardauna mutum nawa ne suka gama aiki makaranta ba su da aiki ba ka kwamfiyarin da wancan lokacin ba wancan lokacin nemo ka za a yi amma alfarma a baka aikin a baka kuɗi a baka mota a baka gida a baka scholarship ka tafi kai karatu a waje wannan karo yanzu in ma ka gama karatu dan ka gama karatu ina za ka kai shi yanzu ka na gani pupilty enrollment din mu ya daidai ne da wancan lokacin saboda ka sosar da sun yi kokarin su Allah gafarta musu magabatan mu sun yi kokarin su Allah gafarta musu wanda ya fi kowa taimakawa arewa ai kusan Mahmud Gumi ne mahmud gumi abin da ya sa saboda shi ne ya kawo wayar wayewan kai na bincike na addini wadda shi addini shi ya tsarkake tsofin al'adun da ba su yi kama da hankali ba sai kaga aka samu ma wannan zamanancin to ina ganin aka ci gaba da bincike da abin da ya shafi addinin zamantakewa ina ganin kamar za a samu maslaha amma shawara ta ga gwamnonin arewa in za su iya su da teacher education domin baya da za ka ɗabbaka ka yaro idan kai ba ka da horo na malanta wato ma'ana waɗannan makarantu na teachers colleges ɗin da ake kira su atc tc kake magana su nake magana in dai kana so ka samu al'umma tsarkakakkiya to wanda zai koyarwa yaranka ya kamata shi kuma yana da training na koyarwa amma bai da mutum ya je secondary school ya je nce ya je university ko ya polytechnic kuma ya zo ya koyar malami malami ne profession ne malanta akwai waɗanda a duniyarsu ba abin da suke bukata man da su impacting knowledge idan ka samu wannan da za su yadda su dawo teacher education in suka dawo teacher education sannan su dawo da technical courses ka gama da mutum in yi karatu zai yi aikin hannu wanda zai rayu ya dogara da kansa amma yanzu to kowa ya yi digiri ka yi sociology ka yi history ka yi karatu ga literature ka karanta waye kuma kana so ka aiki a CBN ko a NNPC kai kai kai wato mu kuma kan maganar malantar nan menene ke bambanta in haka ne waɗanda suka samu karatu a teachers college da waɗanda kuma suka je suka yi secondary suka tafi suka yi nca e. kowane layinsa daban da kan ma idan ka zo ka teachers college sai an ga girman ka tsayin ka ne zai sa a kai ka teachers college dan karami a kai secondary school akwai hikima amma su wanda suka kawo bokun da muka koya haka kawai muka je muka dauki abun a rufe ai curriculum din mu ne har gobe ba shi da amfani a gunmu ne ba sauraro nan zamu dasa aya a ashirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Maile Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce a yayin da muka tsinci kanmu a rumfunan zaɓe a ranar Asabar domin zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohi. To mu sani cewa makomarmu na shekaru hudu masu zuwa za mu zaɓa. Don haka mu yi amfani da yatsunmu wajen zaben nagartattun shugabanni ba gurɓatattu ba. Sakon Aisha matar Usaini dangwata karasuwa daga jihar Yobe ta ce ku bani dama domin mu jajanta wa 'yan kasuwar singa da ke jihar Kano wanda ittila'in gobara ya haɗu da su inda suka yi asarar dukiyoyi. Da fatan Allah ya kara afkuwa haka nan gaba amin. Daga ƙarshe ina kira ga gwamnatin Najeriya da mata jihar Kano da su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen lalubo hanyoyin tallafa musu da abin da ya samu don rage raɗaɗin asara da suka yi Shi kuma wannan sako ya fito daga hannun Sani Gulle Kamfala Malam Maduri a jihar Jigawa. Ya ce hakika mun yaba da wannan umarnin da babban bankin mu Najeriya CBN ya bayar domin ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi na Naira saboda haka muna fatan za a ci gaba da rarraba su zuwa bankuna domin al'umma su fara hada-hadar su ta yau da kullum. Sako daga Aishatu matar Malamu Kurra garin Sarkin Noma da Mimuna matar Aliko Auta Kafinta. Suka ce muna kira ga al'ummar Najeriya da su mai da hankali gurin zaben shugaba na gari. Ganin yadda Malam Talaka ke shan bakar wuya ta hanyar gasa masa aya a hannu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga rilwano Ibrahim London Wuba daga jihar Adamawa. Ya ce umarnin da babban bankin Najeriya ya sake bayarwa na karɓar tsofaffin kuɗi hakan ya yi daidai domin babu kuɗaɗe a hannun jama'a. Kuma muna kira ga babban bankin da ya ƙara yawan kuɗaɗen da ake fitarwa a rana a na'urar cire kuɗi. To mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. yanzu kuma ga aisha da labaran duniya a takaice. Dr. Mahmud a takaice da akwai yiwuwar cewa batun samarwa Ukraine karin makamai ya kasance kan gaba cikin abubuwan da za a tattauna yayin da hafsoshin tsaron Amurka suke shirin ganawa da hafsoshin tsaron kimanin kasashe hamsin a yau Laraba, inda za a tattauna makaman da Ukraine take bukata don kare kanta daga mamayar Rasha. sakataren tsaron amurka lloyd austin ne zai jagoranci ganawar da za a yi ta yanar gizo daga pentagon bayan da kungiyar tsaron dakarun ukraine suka hadu a filin jirgin saman ranstein a jamus wata tawagar 'yan myanmar za ta kai wato ziyara sansanin 'yan gudun hijirar rohingya a bangladesh cikin wannan makon domin tantance wasu 'yan ɗaruruwan mutanen da ake duba yiwuwar su ƙasarsu ta asali ƙarƙashin wani shirin mai da mutane matsugunansu a matakin gwaji ko da yake jami'an bangladesh sun ce har yanzu ba tabbatar da lokacin da za su tafin ba ministan kudin burtaniya ya bayyana kasafin kudin ma'aikata kasafin kudin ma'aikatarsa a yau laraba yayin da ma'aikata a wasu bangare suka shiga yajin aiki don jan hankali akan bambance-bambancen albashinsu da kuma hauhawan farashi jeremy hunt yana shirin bayyana a gaban majalisa domin bayyana yadda zai bunƙasa tattalin arzikin birtaniya wata mawakaciyar guguwa mai ƙarfi cyclone freddy tana ci gaba da yin barna a afirka ta gudu inda ta yi sanadiyar hallaka akalla mutane 56 a malawi da mozambique tunda ta afka yankin karo na biyu ranar asabar da ta gabata 'Yan sandan garin sun ce mutane 51 a Malawi da kuma wasu 36 a Chilobwe. Cibiyar kasuwancin Blantyre da ke tsakiyar kasar ne suka mutu yayin da wasu da dama kuma suka bata ko kuma suka yi rauni. Hukumomi a Malawi sun ba da rahoton cewa mutane biyar ne suka mutu a kasar tun ranar Asabar. Wata kotun soja a Somalia ta ba da umarnin a aiwatar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kungiyar ta da kayar baya ta Al-Shabaab waɗanda ta ce sun yi shigar burtu a matsayin likita da soja domin samu damar kai hare-haren bam da harbe-harbe. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawo da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Kafin nan bar mu mika sakon ta'aziyya ga iyalai da abokan tsohon kocin tawagar 'yan wasan Najeriya ta mata wato Sufa falcons uh, samaila mabu wanda allah ya wa rasuwa a ranar litinin da ta gabata a garin jos da ke jihar plateau da fatan allah ya masa rahama amin yanzu kan a aisha ma'azu da julie les gresham da ta hada mana wannan shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mutara a shirinmu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku nisa ga shirin yau da gobe.